وذلك له ولا قبول ومن يدرك فلا هادي له ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يكن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اول الحديث كلام الله وأحسن الحج حج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيأتي إخواني من سلم على المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haduwa a wannan maraice na lahadi Ya takwas ko sha tara sha tara ga watan jima'a kula a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya kai da uku a watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da mun haɗa wannan masallaci ne albarka masallacin alfafiya sai da ta da uwar kungiyar jama'a ke zara ke gida a wani kamata suna rikin jihar teku ko lagos sannan kuma a garin hane kamar yadda shugaba ya gabatar sai da kwatar ake kamar yadda shugaba ya gabatar kuma kamar yadda sanarwa ta tara da ko ina da ina mun haɗa wannan lokaci ne don mu yi wa kanmu da kanmu tunatarwa da faɗakarwa da nasiha kamar yadda addinin musulunci ya tare da da kuma abin da ake kira da hannun ta mai sanda bisa da ta'idar Allah subhanahu wa ta'ala ta wa kace fa inna dhikra yanfa'u al-mu'minin ka tunatar kawaazan kar ka faɗakar domin da wa'azin da tunatarwa da faɗakarwa suka yi amfani da jimari duk lokacin da kaga an ce faɗakarwa ko tunatarwa to abu ne wanda mutane sun riga sun sai daidai a ka'ida ta rayuwa da halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi adam ya yi su da ɗabi'a ta mantuwa wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kan tunatar da bayi lokaci bayan lokaci ta hanyar aiko manzanni ta hanyar saukar da littattafai ta hanyar tayar da masu wa'azi bayan shuɗewar annabawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda baya mantuwa amma dukkanin 'yan adam sukan ke mantuwa الذي موسى عليه الصلاه والسلام أحسن كبت هنا وصل تاجي فرعون يا جاي أو فرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يهل ربي ولا ينفقي بل لوكة كانت الحجابة ضايع جهنم قوة ينعمل قبيل سبحانه وتعالى في كتاب الربوسات في الكتاب فنجم في المعروف wanda ya kaɗaita da ta lissafi la ya fi da rabbi ubangiji baya fata lissafi wala yansa kuma ubangiji baya mantuwa amma annabawa kamar yadda na faɗa ɗan adadin da aka kusan suna mantuwa ba da tana kuma wanda ya kai ba annabi adam alaihi salatu wa salam ubangijan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baye baye waɗanda bai wani irin su ba ya masa baiwa farko ta sanya shi ne farkon halittar bil'adaba ya masa baiwa ta biyu ta hanyar shi ya halitta shi da hannunsa sannan ya busa masa da kansa sannan ya sanya dukkanin mala'iku su yi masa sujada sannan kuma ya shigar da shi aljanna ya zaunar da shi a cikin ta to amma duka da ƙa'idoji da dokoki na da cikin ƙa'idojin da dokokin shi ne tare su wata itaciya amma wannan ɗabi'a ta mantuwa إن جاء آدم عليه الصلاة والسلام وأنت تولى الأرض وأنت سبحانه ya جعل muni a sarrafa hannun wata anayi na ba sa muna aya tsoron tsohon yake wa da kada a dubina ila adama min kwallo ka nasiya wa lam da bisa ko abuwa hakika mun yi umarni annabi adam sun kala kale sun samu su ɗayan ka duniya ba amma ka nasiya sun yi manta da wannan umarni da muke masa ولم تجد له عظما فمقارنه الجاهلين لواقعه dan haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana faɗan laifin adam ne kuma yana ba shi uzuri uzurin shi da ta kama ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nasiya adamu fa nabiyatu zurriyatu adamu yayi mantuwa daga nan ya'yan suka gaji mantuwa a tattare da shi wasu daga cikin malamai masana larabci da yadda ake turo kalmomi da sunaye sun ce shi kanka kalmar al'insan an turo ta ne daga al'insiya domin idan ka kalli kalmomin guda biyu suna da alaka insan a farkon da al'amra ne sannan nunan sannan fi'an sannan haifun sannan nono insan ana nufin mutum haka idan ka kalli kalmar nisyan nunin ne a farko sai sinun sai alifun sai a sai yawon sai alifun sai nono bambancin da ke cikin kalmomin guda biyu kalmar insan farkonta alhamza amma a cikin ta babu yawon gaba ɗaya ita ko kalmar nisyan farkonta nun sannan kuma can tsakiyarta akwai yawo za ka kaga bambancin a cikin kalmo a cikin haruffa guda biyar biyar bambanci na harafin ɗaiɗai ne kawai za ka ke sa suka ce sunniyar insanu insanin bi kafratun da an ce da ɗan adam insan ne daga an saboda yawan mantuwa abin da yake da tabbatar da cewa ka sa annabawa ba su kuka daga mantuwa ba shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai qur'ani ba za ka manta ba sai dai abin da Allah ya so ka manta wannan ba ka wace ka manta da faɗin Allah madaukakin sarki ma nan sakmin ayatin aw nunsiha a wata kira'ar aunin fisaha na a cikin kai ne ma a wurin da babu wata aya da nake shafewa ko mummuntar da kai karatunta ko kuma mummuntar da masu karatu karanta ta na a cikin kai ne ma ba ta nuna mun zo da wata ta kafin ta fuskar lada a wurin da ko ta zo da wata take daidai da daidai da ita abin da yake da tabbatar da wannan abin da na faɗa Abdullahi ya faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratu Al-Nisa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa laqad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi إن يكن كذبا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا على تأكيد أظن سوكر مقعد من الكافر Thank you. سبحانه وتعالى يجد من رضي صلى الله عليه وآله وسلم تجد الأمة سبع البداية إذا من سوكر مكو أشكل لسات سوى كم كفك آيوي أن فوقك آيوي أن يذكر بها أنا كافر شيء ويستغفر بها أن يمسك الكلمة فلا تقولوا ما هم كذا تدعون تعالى ما في والمن كافر في قوة ثم نجد الكلمة hatta ya kudu fi hadisin gaibi a kwafi sun canja topic na hirarsu sun shiga wata hirar ba wannan ba wannan aya da take cikin suratu an-nisa akwai wata ayar makamanciyarta da ta fito da ma'anarta a cikin suratul an'am shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa imma yunsiyannaka shaytan fala taqa'ud وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وإما ينسينك الشيطان إن في أن يمن شد شيء wannan magana ce sai kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkanin wanda yake sauraron alqur'ani kaga wannan yana tabbatar da yan adam dabi'a su ta mantuwa tare da jingina wa mai sabbaba mantuwar sababin nata wanda shine iblis wa imma yunsiyannaka shaytan to haka nan a cikin ayar suratu al-kahf wanda malaman tafsiri a wajen bayanin asbabun nuzul kamar ibn kafir da imam al-qurtubi cikin aljami da hasan al-qur'an da shaykh al-mufassirin abu ja'far ibn jarir al-sabari duk sun tabbatar da cewa sababin saukar ita wannan aya da zan karanto mana larabawan makka ne suka tura ‘yan aikansu zuwa ga yahudawa a madina kan cewa su ba su fatar amsa su gaya musu wasu tambayoyi masu wahalar amsa waɗanda ba wanda ya san amsa su in ba annabin gaske ba don su zo su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kure su, domin su suna da shakka dangane da batun manzon sai yahudawan madina suka ba su tambayoyi guda uku suka ce babu wanda ya san waɗannan amsoshi na waɗannan tambayoyi in ba annabin gaskiya ba tambaya ta farko a ina rai yake a jikin ɗan adam rai a kai yake ko a ciki yake ko a kafa yake tambaya ta biyu wane ne sarki zulkar ne a ina aka yi shi me kuma yi gudanar a lokacin mulkinsa sannan musulmi ne shi ko kuma kafin ne tambaya ta uku suwa ne a kabul shaji adadinsu nawa ne baccin da suka yi a kogo tsawon wata ko shekara nawa ne kuma a zamanin wani annabi aka yi su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutanen makka suka zo suka yi maka wannan tambaya bayan an tara jama'a sai ya amsa biyu amma a lokacin ba a yi maka wahayi cikin na uku ba sai yake to gobe ku zo za ku ji amsa ta uku ya amsa musu ta farko dangane da sha'anin rai a jikin ɗan adam ne Allah ya ambata labarin a ƙarshen suratu bani Isra'il ko suratu Wani Ubangiji yake ce wa na anir ruhi ويروه من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا suna tambayar ta game da rai wai rai a ina yake a jikin dan adam kun ce da su a ruhu min amri rabbi rai sirrin Allah ne in kadai ya san inda ya ajiye shi a jikin yan adam wa ma utitu min al-ilmi kuma mu ba su komai na ilimi ba sai na muna da rai saboda wasu alamomi da suka bayyana tattare da mu safanin na wanda bai da rai muna motsi mara rai baya motsi muna magana mara rai baya magana muna ci mara rai baya ci muna numfashi mara rai baya numfashi to amma duk da haka kowannen mu duk da mun gamsu da cewa muna da rai ba wani wanda ya fi ya taba mana ginaran sa yake a jikinsa da aka wannan yayi kama da abin da bahaushe ke kawai ga wani abu kan matar sarki ga da ido da ka gani Allah ta yi nuna wa ɗan adam gajiyawarsa da kasawarsa ya masa ajiya a jikinsa amma shi kansa bai san a inda ajiyar take ba ko da wannan ɗan adam ya rike ya gane girman Allah da kuma buwayar sa subhanahu wa ta'ala kenan ba komai bane na Allah ɗan adam ke iya sani in dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka sani na kashi za ka sani gaba ɗaya tattara mai mana kudin goro yake wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan ku ba ba ku ilimi ba sai an kan ma'ana in an haɗa ilimin duk duniya da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi Khidir alaihi salatu wa salam ya gaya wa annabi Musa bai fi kamar sun ya sauka a teku ya gurgurwa ya tashi ba ilimin Allah ɗin shi ne ruwan teku ilimin kuma da Allah ya san wa mutane a duniya na farko da na ƙarshe kai har ma da aljanu da mala'iku da ya ruwan da tsuntsu ya tsotsa ba daga teku to kaga in mutum yana da hankali da lissafi wata ruwan teku da ruwan da tsuntsu ya gunsa a bakinsa wannan ma abu ne wanda ba zai yi ba na ɗauka ma kamar cewa tsuntsu bai sha komai ba haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne magani ya san da ya san yanzu ya san ne gobe ya san abu kafin ya kasance da in ya kasance ya zai kasance da in ma da zai kasance in ma da zai kasance din ya zama zai kasance ba ubangiji ya san yadda zai kasance kamar yadda malamai suke kira ni suke arima ma kana wa ma lam yakunu wa ma law kana kaifa yakunu sauki ya san abin da ya kasance da wanda bai kasance ba da wanda da ya kasance da ya kasance tambaya ta biyu ubangiji subhanahu wata'ala ya bada amsa ta cikin suratul kahfi yace wa yas'alunaka an dhil qarnayn قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين الفردين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فإنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين فعلى الحكم حتى إذا جعله نارا قال آتني أفرغ عليه فكرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله جكا أجراء الناس جعله جكاء أجراء الحافظ بن عبد العزيز الكوفي وكان وعد ربي حقا ذكر من wani sarki ne wanda aka الدنيا wanda a tarihin duniya sarakunan da suka mallaki duniya baki ɗaya ba wani yankin ka ba mutum guda ne kuma duka da hikimar Allah ya raba gida biyu biyu musulmi ne biyu arna ne biyu musulman nan daga cikin su akwai zulkarnai sarki ne wanda ya mallaki duniya baki ta? sannan kuma akwai annabi Sulaiman wanda ya gaji mahaifinsa ne annabi Dawud alaihi salam wanda shi ma mulkin duniya ya baki ɗaya sannan biyu kafare kuma akwai na burut wanda ya zamani da annabin ibrahim alaihi salam allah ya ba da labarin sa a cikin suratul bakara a nan tara ila lafi hajjar ibrahim fi rabbihi an atahu allahu almulk sannan na hudun shine daka wanda daka yanu malaman tarihi sun yi tanjiya game da a wani lokaci a kai wasu suke bayan shi da yawan annabi musa kafin bayyanar annabi musa wajen kuma suka ce a bayan shigewar annabi ta samu bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne a zamanin sa aka samu a sahabar kaji wanda za mu zo kansu a bayani insha Allah sarki zulkarnai wanda ba wuce ke cewa wai sarki da kaho domin kalmar karnu ana nufin kaho a ɗaya daga cikin fassarorin kalmar a yaren larabci da aka idan aka ce karnai ne ana nufin kaho biyu da aka fi wasu malamai suka ce daga nan ne sarakunan mu masu alfarma suka samu yin rawani mai kaho biyu saboda shi ne shi ne sarkin da ya fara irin wannan rawanin mai kaho guda biyu sai ka ga kansa kamar kaman sa amma shi ba sa bane kamar kamar rago amma shi ba rago bane wasu suka ce shi ya yake tarawa sai ya raba shi haka waɗansu kuma suka ce a rawani ne yake yi waɗansu malaman suka ce a kalmar karnu daga karni ne karni shi ne century ma'ana shekara kari da ka shi ana ce da shi zulkar ne ma'abokin shekaru ɗari biyu domin mulkin da ya a duniya tsawon shekara ɗari biyu yana yi da aka ce ake ce da shi zulkar ne ma'abokin karni biyu waɗansu malaman suka ce a abin da ya sa ake ce da shi zulkar ne ma'abokin ɗaukaka biyu suka ce domin a tarihi wai babansa ɗan annabi adam ne amma babarsa wai aljana ce ‘yar sarkin aljanu ce ibn hajar shekul islam ibn hajar a cikin fasul bari da ya zo magana a kan ne sai da ya kawo magana kai-kai-kai guda arba'in a kan fassarar da ya ce yi da shi wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza to me yasa zulkar ne ya damu yahudawa su ji labarinsa ko ta ka babu kamar yadda na faɗa sarkin da ya mallaki duniya za ka so ka ji labarinsa kuma musamman zai kode ido ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa bayani da kirari da yabo na musamman a cikin Qur'ani wanda sauran sarakunan ya kasar annabi Sulaiman wanda gida man annabin Allah ne babu mamaki dan Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani a kansa su sauran ba annabawa bane to amma shi duk ne da ke musulmi ne ya fata adalci yasa Allah da ya sa shi bayani a kansa ya yarwata harshe sannan kuma ya banya zamo ya gode kyakkyawa domin ko ba komai cikin mulkin zurkan ne masu mulki za su ɗauki darussa ne ta yawa daga cikin darussan da za mu ɗauka akwai darasi na damuwa da sha'anin talakawa zulkarni ne ya gwada wannan tare da kasantuwar sarki ne mai mulkar duk duniya ba ba mai mulkar najeriya ba a'a mai mulkar duk duniya amma babu inda baya takawa ya je a masarautarsa inda yake mulki zai tashi ya gabas sai inda rana ta fito yayyan ma sai inda rana ta fito sai inda ya tarar da babu halitta yake tsayawa ne Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarinsa a kan irin wannan bazo nasa kar masu mulkin karshen zamani ke koyi da shi don su ma su nasara a cikin mulkin domin babu yadda za a yi mulki ya nasara cikin mulki alhalin bai damu ko yana nuna halin ko kula dangane da sha'anin da talakawan su suka samu kansa a ciki ya ma larabawa suke da wani karin magana da suke cewa sayyidul qawli khalimu qawm shugaban mutane shine wanda yake yi musu hidima dukkan wanda yake shugabancin mutane kuma ya yi da hidimar wannan mutane wannan shine cikakken shugaba kuma shi yake amsa sunan mai mulki na gari mai mulki na kwarai wanda al'umma take fatan alkhairi game da shi. Da aka zo ya yi irin wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fa atba sababa hatta idza balaga a cikin mutum wanda da ha ta kulu a nan kawin lam na da Allah min duni ha fitowa a wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake hatta idza balaga magari mai shamsu wajen da ha ta garu fi ainihin hamiyatin wa wajen da inda na kauma yana cikin ran gadi ne gabas sai ya suke da inda rana take hudowa yana cikin ran dare in yamma ya cike da inda rana take faduwa alherin Allah ya tattata sarki zurfar nan sarki zurfar nan na da cikin abubuwan da ya kwatanta na adalci kokarin raba rigima tsakanin mutane da ya jujuwa majuri ya jujuwa majuji majuri Allah kuma bani salama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari kuma ma ‘ya'ya ne daga cikin ‘ya'yayen annabi adamu. amma kun fi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ranar tashin alkiyama Allah zai ce da annabi Adamu ta kika fitarwa da wuta rabanta daga cikin ƴaƴanta sai annabi Adamu ya tambayi Allah to menene rabon wuta a cikin ƴaƴana ya ubangiji sai Allah ya ce da annabi Adamu a cikin duk mutum halitta dubu ɗari tara da tasa'in da tara ɗan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna lokacin da maza Allah ya faɗi wannan hankalin sahabbai ya yi matuƙar sai da yake ku kwantar da hankalinku ai ba ku kadai za a lissafa ba haɗa ku za a yi da ya juduwa ma'azu wanda su kuma ya juduwa ma'azu suna da yawa kan ninka bil adama sau dubu jin ɗaya a cikin mu daidai ke da dubu a cikin ka aka su ɗari tara da casa'in da tara za a jefa a wuta sai a ɗauki ɗaya daga cikin mu kuma sai a jefa aljanna da haka za a yi lissafin haɗa ƙawai Allah subhanahu wa ta'ala da ya duniya ya kewaye ta da teku guda bakwai wannan teku duk yawan ɗan adam ba su taɓa shan ko ɗaya daga cikinsa ba amma lokacin da ya jujo ma jujo za su bayyana a wannan duniya kafin tashin alƙiyama sai sun shanye ruwan teku saboda yawan maza Allah ya ce idan ma na farkon su suka tunkari teku za su shanye ta har ruwan tekun ya tare su taban kasan tekun ya bushe na ƙarshen su ma ba su zo ba sai na ƙarshen su sun zo sai da taɓa busasshen tabo na tekun tekun ga wani waje da kamar ruwa ne ba su san na gaban su ne ma suka canje ruwan ba waɗannan ya azizu wa mazuci sun ƙarni ne da ya je su suna da wasu ɗabi'u da suka bambanta da 'yan adam duk da su ma 'ya'yan annabi adamu ne amma sun fi mu yawa kamar yadda na faɗa halittar su ba irin tamu ba ce kamar yadda hadisai da dama da maganganun malamai suka nuna suna da ɗan wani bambance bambance tsakanin mu da su da suka halitta sannan suna da ƙarfin faɗa sannan suna da ɗabi'a irin ta farin sango su ba kamar mu bane mu idan da ya waye a gida ɗaya za ka iya samun wani ya tafi makaranta wani ya tafi kasuwa wani ya tafi asibiti wani ya tafi wani waje to su ba haka suke rayuwa ba su ya ji ma juju yadda ka ga tsuntsaye masu tafiya tare haka suke in ɗayan su zai je waje dukkan za a je in an gama a dawo tare saboda tsabar haɗin kai ba ma haɗin kai ne na cuta dan a wannan lokaci da kafin sarki zurtsar ne ya zo ya kama kance tsakaninsu da mu sun kasance suna zaluntar ɗan adam suna cutar ɗan adam suna kasa ɗan adam babu iyaka ma'ana mu kenan duk da kamar yadda na faɗa su ma ɗin ɗan adam ne shi ne lokacin da zulkarni ne ya je inda suke shi ne a ƙarshen duniya inda wani bakin tabo yake kamar yadda Allah ya faɗa waje da min duni ma kauman hatta idza um, ubangiji maɗaukin sarki ce ba a ba a sababan hatta idza balaga magaribar shamsi waje da haka garbu fi ainihin hami'a ainihin hami'a ana nufin tabo korama ne bakin tabo ai za su hamakin kauda za ka fi tarar da mutane a wajen amma kuma a wajen ba mutane ka iske rayuwa ba a kai ya bi ma biyu wanda kuma rana idan ta ke faduwa daga nan ake ganin karshen ta lokacin ya bi ma biyu ba sa nan zartar ne ta wajen sai mutanen wajen suke gaya masa suka ce inna ya bi da ma biyu da mafi juna fil abu hakika ya bi ma biyu da kake ganin yaron ke daɗe الظالمين مقرنتان أبان قطاع فهل نجعل لك خرجا إن كان مكارا مك حراجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا dan kai mana katangar karfe tsakanin mu da su ka tsare mu ka raba tsakanin mu ka taka mu garin mu ma ka taka mana nawa shi ne zulkarnai ne saboda adalcin sa sai ce ma masani shi ne rabbi khair tattalin arzikin da Allah ya danka shi a hannuna naku ya su a ce in tsaya don zan muku wani aiki sai na ce ku yi karo karo fa'inoni bi kowa ni kawai abin da nake bukata ku tara mun majiya karfi, leburori da birkiloli wanda za su mun aiki amma bana bukatar ko su aja albaina kuma bainan wa zan zan sanya katangar karfe tsakanin ku da su shi ne sai sai asiri barar hadisi ku tara min gurgurgarin karfuna rodi rodi a shirya idan ka ka tara masa gurgurgarin karfuna na rodi a shirya hatta idan sawa bai da sarafai ne kwanan kuku. har sai da daidaita rodin a inda za a gina katangar ma'ana ya sa ma'aikata suka yi sannan sai ce kuma a hura wuta A hatta idan ja'ala munaran har hafi da rodin ya ya zama jan wuta jawur قال آتوني أبرد عليه ذكرى sannan sai ce to kuma a kawo narkakkiyar dalma a zuba wannan katanga ta yaji wa ma zo ita ce ta raba tsakanin mu da su a yau a duniyar ce tun daga nan ya jigo ma jigo da suka dawo a madadin su sake shigowa inda muke ci gaba da cutar bil adama sai suka tara an yi ma katanga da ba za su iya rusa ta ba kuma ba za su iya tsallaka ta ba shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fa masqa'u an yadhharuhu wa masqa'u lahu nasaba kadangar da suka zo ba su iya Allah ka saba kuma ba su iya su huda ta ba duk da karfin su domin katanga ce da aka yi ta da kyakkyawan niyya kuma da kyautata aiki sannan kuma dan a shiga tsakanin nagari da mugu dan kuma a yi maganin zalunci zurkar ne da kanka ya faɗa yake ha za rahmatun mai rabbi wannan katangar da kuka gani muku ita rahmar Allah ce فإذا جاء وعد ربي ألوك إلا أن قولا ألا في ظنون الدنيا لتاتها الزيارة جعل من جحتاء في ليلة وسن كتم لا تزمون جعل من بكتب فمسوكا وكان وعد ربي حقا ثم القول ألا تاتها الزيارة ومن القول من الاختيار لوك إلا لكم ونعم أن ألا في كتب في ميلة التجاري أغاني فوق أما إذا دكت الأرض تتكدتها جاء ربك والملك فصلت وجاء يومئذ الجبال فذاك من ذا الله ثم لسنا الجبال إلى باري جمال ذو القرنين يذكركم كمبري بلا وقت آخر ما تطورات بلا بلا آية في مجال أصحاب الكاجي وعلوه كتنكم وعي وأنه وحي الملا لا تكون في ريان هدوى لكافر مكة وبوك زوزان تكامل تشكر أمسك تتوكل فهذه من ذا الله ثم لسنا ya ta in ce in sha Allah ba Allah ba da wucin sarki sai ya rike wahayinsa bai da wannan amsar ba kusan kwana a a sai da yahudawa da kafiran maka suka rinka murna suna kiɗe-kiɗe suna cewa sun ƙure Muhammadu Muhammadu ba da gaskiya ba ne ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne don ya nuna gajiyawar ɗan adam kowa ya yi kuma ya tabbatar wa da kansa kamala da kita. domin dukkanin ɗan adam ta fuskar ilimi kare yake da cikin umar ko annabi ne Allah shi ne cikakke dukkanin ɗan adam ta fuskar mantuwa zai iya mantuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne baya mantuwa to lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da labari game da ashabul kafi sai ya fara jan kunnen annabi yace da shi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا wannan shine asalin mabuɗin labarin ashabul kafi a cikin suratul kafi amma da Allah wanda yake karatu zai ga wannan ayar ai ta wasu ayoyin sun gabace ta game da ashabul kafi kafin ta amma malamai suka ce ita ce kashin bayan labarin daga kanta ne idan aka ɗauko maka za ka fahimci ina labarin ya dosa الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تنزيها لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تكين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أبواب يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على من إلا تجد هذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائزون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرجيم كانوا من آياتنا عجبا أنا وجهي سبحانه وتعالى بين يدي الفلاح يجي وجه ما تقنع da suka damu da cewa sai ta ba su labari akan ashabul kari saboda abubuwan mamaki da suka tattaru a cikin labarin ku mai sun ɗauka mu abin mamaki a wajen mu kaɗan ne a wajen Allah gudanar da ashabul kari da ya yi ba wani abin a zo a gani bane cikin sa da iradarsa subhanahu wa ta'ala domin da su ashabul kari din nan mutane ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufi yabo da kirari sannan kuma yake da mutum yi barci na shekara ɗari uku da tara wadda bi sun fi sabirin salata bi a jinsini na wata tisa Wa dukkan binciken likitoci a jiya da shekarar jiya da yau da gobe ba ya yi wa ɗan adam ya barci shekara ɗari ma balantana ɗari uku sai shekara ɗaya ma ba zai yi ɗan adam ya barci ba domin abin da likitanci ya tabbatar ɗan adam matuƙar zai zauna kwana uku bai ci ba bai sha ba to zai mutu amma ashabul kafi sun yi barci shekara ɗari uku da tara babu su babu ta ko ba su mutu ba a raye suke barci suke yi kuma na gaske ni da yanzu a iya cewa ai mutum yana iya shiga koma ko koma da likitoci suke faɗa mutum ya zama shi bai mutu ba kuma shi baya rayuwa irin ta sauran mutane a sa masa oxygen ko a sa shi a wani killataccen waje irin abin da yakan faru a wasu lokuta da wasu yanzu akwai wani ɗan masarautar saudi arabia da ya gama da larurar rashin lafiya shekarar da goma sha uku yana bai yana koma shugaban ƙasar isra'ila wanda ya mutu ariel sharon shi da yake shekara ashirin da wani abu yana koma amma duk da wannan zaman da suke so ai ana tura musu abinci kuma akwai oxygen kuma akwai kulawa ta musamman ta likitoci wani abin ko da ba sa ci da bakin su ana musu allurarsa amma fa su ashabul shafi duk ba haka bane ba da ka ubangiji subhanahu ala, babbar sakon da nake so in kai mu zuwa gare ku tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzuwa a cikin wannan aya da kuma jan kunnen sa a matsayin sa na shugaba dan ku al'umma kan ni koyi da ke kada ka kuskura kai azabin cewa gobe zan yi abu sai ka ce insha Allah domin babu wanda ya san zai faru gobe in ba Allah ba idan Allah bai yarda ka kai gobe ba ba za ka kai ba kuma ko ka kai kan ba dole abin da kake so ka yi ne ba in ba da yadda ka ba wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tashauna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sannan malamai suka ce bayan tabbatarwa da annabawa mantuwa cikin wannan aya akwai nuna cewa ita mantuwa asalinta da tunta ce ta iblis sai dai yake sabbaba wa dan adam mantuwa ya sa waɗansu malamai suka ce bai kamata ba lokacin da za ka ce na manta ka ce Allah ya manta da ni kuma mutane suna yin faɗa haka sai dai ko ka ce na manta ko ka ce ke ɗan ya manta da ni ka ce domin ayoyin nan guda biyu Allah ya nuna ke ɗan shi ke mantuwa mantar da mutane wani ma yin siyar na kake fano a cikin suratul an'am wa zukur rabbaka idza nasita a cikin suratul kahfi anan ba a jingina mantuwa ga kowa ba amma a cikin suratul yusuf وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن سبع سنين da kuma malamai suka ce ɗayan biyu ko kace na manta ko kace idan ya manta da ni amma ba a jingina wa Allah mantuwa domin alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka ya Allah dukkan dangin alheri shi ake jingina mai amma sharri ba a jingina masa domin in kaga ya samu dan adam ya wa kansa shi Allah kawai fitar maka da sakamakon ka yi amma ba daga gare ka abin yake ba ma a sabu ka bin hasanatin nan ba ma a sabu ka bin sayyi'atin fa bin nafsi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida da ka ubangiji subhanahu wata ala ya san tabbatar da cewa ɗan adam yana da dabi'a ta rasuwa sannan kuma ga irin yadda ya kamata ya mu'amalanci kansa da kansa dangane da ta'anin mantuwa wannan ya yasa Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa ya ɗauke mana nauyi na hukunci da mun aikata abu bisa ga mantuwa annan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'o'in da ya yi wa al'ummarsa na rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ya ubangiji ka ka kama mu in yi abu bisa ga mantuwa ko kuma mun yi shi bisa ga kuskure a hadisin muslim ubangiji subhanahu wa ta'ala ce karfa alki na yadda na amsa idan duk abin da mutum ya yi bisa ga mantuwa Allah baya kama shi da sannan maza Allah sallallahu da wasallam a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yace rufi al-qalam an salatu an dauke al daga mutum uku an gane ko a wata ya ce, inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa al-nisyan wa man tukrihu alayhi Allah ya dauke wa al'umma ta laifin abin da ta yi bisa ga kuskure ko laifin abin da ta yi bisa ga mantuwa ko kuma laifin abin da kai bisa ga an jirka ka ba bisa ga ra'ayin kankin kanka ba za ka ya yan uwa masu albarka wannan dokokin kuɗa da nai mana Abinda da nake so in ja hankalinmu a kan tafi A kashin bayan riba da jarin rayuwarmu a wannan duniya wanda shi ne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da yawan mu sani ake nufi da tsoron Allah a baki ana ce mana tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah mutum yaya tsoron Allah yake yaya magabata suka fassara tsoron Allah kuma menene alamomin da suke nuna wane yana jin tsoron Allah sannan kuma menene gajiyar da zai ci idan ya kasance mai tsoron Allah da farko mu sani cewa tsoron Allah shi ne tafin bayan rayuwa domin duk abin da za ka yi ba za ka ci ribar ba a wannan duniya in ba ka da tsoron Allah shi wannan tsoron Allah shi ne wasiyar da shi kansa Allah ne wa dukkanin bayansa na farko da na ƙarshe waɗanda aka ba su littafi kafin mu da mu kanmu ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. بيدك ولقد هديك وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من وأن تتجبعتكم وأن أتغاط لكتاب كابنا وصية wa iyyakum kuma kuma kan kuma muku wannan wasiya dame da batun anita Allah ku ji tsoron Allah malamai suka ce da Allah ya ce wasiya ita wasiya idan Allah ya faɗa abin da yake yi da ita shine umarni tare da cewa kalmar wasiya tana nufin in wani ne yayi ba Allah ba abin da yake so a aiwatar bayan rayuwarsa an gane ko abin da yake so a aiwatar bayan ranka wannan shine wasiya Ni Allah ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin kuma manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan kuma ma haqqu mar'in muslimin yajidu laylatayn wa la shay'un yusibu illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi bai kamata ba ga dukkanin wani musulmi da zai kwana kwana biyu yana da abin da ya kamata ya wasiya game da shi ne abin da yake so a aiwatar bayan rayuwarsa ko a dukiyarsa ko a cikin iyalinsa a ce ya rubuta wasiyar nan zaka kullum yana kwana da ita a gindin filarsa za ka kaga wasiya in ba Allah bane ba ba ana nufin maganganu na abin da take so a aiwatar bayan rayuwarsa amma idan Allah ya ce yusikum بمعنى يأمركم يوصيكم الله في أولادكم ubangiji yana umarta ku game da ta'anin ƴaƴayenku saboda shi Allah baya fitowa ballantana ka ce wani abu ne da yake so a yi bayan shi shi Allah ba da baya al'awwalu laysa ba'da laysa qablahu shay wal akhiru laysa ba'dahu shay haka Allah madaukakin sarki na farko ne da bayi da farau na karshen da bayi da farau subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut yana rayuwa yana kashewa amma shi rayayye ne wanda baya mutuwa su ma'ana su wata ala. da haka Allah ya ce ne ne mana ya abin nufi yana ba mu umarni da cewa mu ji tsoron sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nana ta irin wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa mutane shi ma gare ku dan bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nana ta sabansa ga bayi hadisin irbadi ibn sariya hadisin yana cikin sunan da imamu tirmidhi da wannan sa irbadi dan sariya yace wa abana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan baligha ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب كأنها موهبة موضع موجه maza Allah ya mana wa'azi wa'azi ne ya ratsa zuciya wanda idan suna suka ta zubar da hawaye kuma zukata suka rinka raurawa ta suka ce ka annaha mawqizatu muwaddi'in wa'azin kai ta ce wa addini irin nan ne ban kwana wanda daga shi ba za a sake haduwa ba da sahabbai suka fahimci kamar annabi ban kwana yake da su a cikin wa'azin kalu sai suka ce da shi ya auki na. ya ma'aikin Allah to yi mana wasiya ko da ba mu sake haduwa da kai ba wannan wasiya ya zama in suna ta za mu ci gaba da aiki da ita al'amura ba za su ci gaba da gyaruwa yake usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wa sanhi wa ta'a ina yi muku wasiya da ku ji umarnin zamanin ku wa ta'a kuma ku yi musu biyayya matukar umarnin shugaba bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba to dole ne a bi Allah yake duk wanda ya saba wa shugaba ni ya saba wa duk wanda ya saba min kuma Allah ya saba wa Allah ya ce wa in ta'ammara kuma ko da shugaban da ke jagorantar kuɗin bawa ne kuna ganin kun fi shi asali in dai aka naɗa shi ya zama shi ne shugaban ku domin shugabanci baiwa Allah ce to kar ku ja da shugaba ku yi masa biyayya sai manzo Allah yake fa innahu man ya'ti ku domin duk wanda ya fara tsawon rai daga cikin ku yake ga wa sahabbai fa sai rakhtilafan kathira zai ga rigingimin duniya da dagulewa al'amura masu yawa lokacin da gaskiya za ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya masu amana a riƙe musu kallon mahaɗinta mahaɗinta a riƙe musu kallon masu amana ba irin wannan lokaci al'amura sun dagure, idan mutum da yake ta tsantsan ba sai guguwa ta tafi da shi sai a fara imanin su sai a fara zuwa ta duniya Ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi sanana ya ce hakika in kuka yi tsawon za ku gari jinjimin wannan duniya gidan rigima ce to amma sai Allah ya gaya mana mafita da mawarwara da kuma yadda za mu samu batun gare in al'amura sun takure mana sai ce fa alaikum bi sunnati in kuna so ku fita daga rigingimin duniya da rigingimin karshen zamani ko ku yi riko da sunna ta wa sunnati al-khulafa'i rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi na shiryayyu abdu alaiha bin nawaji ku rika wannan sunna riko na kankan riko da kinka irin rubar da kare ko dukkan wata dabba mai farautar nama take wa nama in ta kama in ka ce za ka kwace mata sai dai ka cire hakoran amma ba za ta kake ba da irin wannan ruko ake so ne wa sunnan manzo Allah ba da Sallama a irin wannan zamani mai rikita rikita ne mai rikita ne da haka manzo Allah ba da sallama yake ce ruko da ita ruko da kan addu'a ne hadin ya wa iyyakum min sati al-umur kuma a hirkun ku da bin fararen al'amura da sunan addini duk abin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba to ku kiyaye shi in dai da sunan addini ne domin babu wani abu da zai zama addini Allah bai ce yi ba babu wani abu da zai zama addini wanda manzon Allah bai aiwatar ba kuma bai nuna yadda za a aiwatar ba ka kai ma matukar kana so ka yi addinin ka addini wanda Allah zai karba to dole ne ka jira kafin ka yi abu sai Allah ya ce a yi dole ka jira kafin ka yi sai ka ga yadda manzon Allah ya koyar a yi sannan ka yi domin Allah ya ce ya yi wallafi na amuru la tu qaddimu bayna yaday lillahi wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi wa Allah da manzo da malam masallaci kan Allah ya ce a yi ku yi kan manzon Allah ya koyar da yi ku yi sun kuka yi haka kun yi asara da haka manzo Allah kuma da salama ya nana ta mana wannan mafiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya riga ya yi mana ita a cikin littafinsa. saboda muhimmancin tsoron Allah a cikin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hutuba sai ya karanto ayoyi guda uku a cikin Qur'ani wanda dukkan lokacin suna magana ne akan hadin tsoron Allah aya ta farko a cikin surata Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun aya ta biyu a farkon suratul Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آية تؤتوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى سورة الأعراف Zaka wannan ayan dukkanin su inda za mu fassara su gaci gaci kira ne gaba ɗaya na kowa ya tsoron Allah. Duk da ta farko ta yi kira ke bantaccen kira ta ce ya ayyuhan lazina amanu ya ko waɗanda suka yi imani. Wanda Abdullahi Abbas ya duk lokacin da musulmi yake tafiya sai ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to in sauri kake ya kamata ka rage sauri in a tsaye kake ya kamata ka zauna in kana sauraron wani abu ka kaɗe wannan sauraron ka tara kunnanka domin duk inda ya ayyuhal ladina amanu ta zo a cikin qur'ani gaban ta umarni wani ayi wani abari da haka kuma da kai aka mai imani bai kamata a ce ana kiranka kuma Allah ne ke kiranka ba amma kuma hankalinka yana waje yake fa inna imma khayrun tu'maru bihi wa in ma sharrun sunha anhu da ta farko ya ayi wallazi na amanu ya kodar da suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah malamai suka ce ya za a ce mai imani kuma ya ji tsoron Allah yana mutum ya zama kuma baya tsoron Allah sai wasu malaman suka ce eh mana ga zahiri zai iya yi wa mutum ya zama mai imani ne amma malejin tsoron Allah ka bai kai yadda ake so ba za ka za a iya cewa da shi ya tsoron Allah abin nufi ba wai dan ba shi da shi ba ya kara a kan wanda yake da shi idan ma hamsin ne to so ake ya kai ɗari ko ya kai saba'in ko ya kai tamanin da shi ne malamai suka ce wannan kenan ya zama min babi takmilil kamil la min babi tahsilil hafiz irin abin da masu magana suke cewa ne kyau ya kara da wanka domin shi kalmar jin tsoron Allah ba wai mai imani ba ba wai a ce alhaji wane ko ran ya dade wane ko honorable wane ko excellency wane ba hatta annabawa Allah yana cewa su ji tsoron Allah ba kuma dan ba sa jin tsoron ba abin nufi ku jaje da wannan tsoron Allah da da shi aka san ku da shi ubangiji a farkon suratul ahzab ta ya ayyuhan nabiyyu taqullaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai wannan babban annabi ka ji tsoron Allah abin nufi ka ci gaba da jin tsoron Allah amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu tsoron Allah to kenan a yau da za a kalle ka duk matsayin ka ce wani ka ji tsoron Allah kar ka ce an raina ka in ka tuna da manzon Allah ma an ce masa ya kai wannan annabi mai girma ka ji tsoron Allah abin da ke ka tsara jin tsoron Allah ina ba ta an gane ki a aya ta biyu ta ce suratul nisa'i sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu a madadin ya ce ya ayyuhan ladina amanu malamai suka ce kalmar ya ayyu an nasu ta shafi mumini ta shafi wanda ba mumini ba a ce kenan hatta wanda ba mumini ba ta wanda ba ma musulmi ba ana kiransa zuwa ga yi In tsoron Allah da a ce mu yanzu musulmin Najeriya za mu ji tsoron Allah wanda ba musulmin ba ma su ji tsoron Allah da Najeriya ta zauna lafiya amma matsalar shine ne mu musulmin muna da karancin tsoron Allah waɗanda kuma ba musulun ba su ma sun yi sakaci da maganar tsoron Allah idan sai al'amura suka dawo da mana ya yi kuma mu sani cewa tsoron Allah shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓar aiki da shi duk yadda za ka yi aiki ko mun kankanta ka ko mun girman ka kuma ko mun in ba ka tsoron Allah Allah ba zai karɓa ba domin Allah yake inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kai Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah sai da abdullahi dan abbas yake wallahi da Allah zai gaya min ya karba aiki na ɗaya kan da na yi murna yake to amma yanzu duk lalibai nake a cikin duhu aka ce saboda ne yake domin in Allah ya bani sai da ya karba aiki na ɗaya kan to kamar yana tabbatar min da cewa ni ne tsoron sa ne dan ya ce baya karba sai daga masu tsoron sa kaga in ya karba din kenan na cika jarkar. ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa waliyansa su suka fi kowa tsoronsa ubangiji ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace allazina amanu wa kanu yattaqun sharadin walittaka biyu ka zama mai imani ka zama mai tsoron Allah duk wani jarabi na uku babu shi domin Allah bai sanya shi ba in dai a babu walittaka ne a ce, na waliyi ne wannan abu guda biyu ko Allah ya tabbatar imani da tsoron Allah abin da yake nuna haka kenan ko abin da haka yake nuna wa kenan a cikin kafirai babu wani ne karanta a kan wannan babu ba kai kuskure ba a cikin kafirai babu wani ne domin ba su ga kan farkon da ke kawai shine ne na amanu an gane ko to sannan a cikin mu ne akwai masu waliyai ba wai kowane muni ne waliyai ba ba a'a amma a cikin ne akwai waliyai domin shi ne da bai cika tara ɗin takawa ba ba waliyi ba ne amma ne da ya cika tara ɗin takawa waliyi ne idan muka kalli wannan ayar da kyau da idan basira zai nuna mana walittaka ba girman riga ba ce walittaka ba wani mazahari ba ne na zahiri da za ka kalla ba da'awa ba ce da baki ba wata kungiya ba ce ban da wata kungiya a'a suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum matuƙar ya ba wannan sharafi ya ci da wannan suka ko ta ka babu wannan shi ne wani na gaskiya kada ka rubu da cewa kai kai ne kungiyarka ita ce kaza ka ɗauka cewa kungiyarka kaɗai a nan ake samun waliyu in ka haka ta yi ya domin ka tsara wa Allah jarafin da bai tsara ba ka'idar da Allah ya bayar kawai tsoron Allah da imani shine ne ta tsawa shine kuma walitaka a wata aya yake in auliya ubu illa al-muttaquna walakinna aktsara an-nas la ya'lamun ba kowa ne wani ne Allah ba sai ne tsoron sa amma da yawan mutane ba sani ba wani zai ɗauka cewa girman jiki shine walittaka a'a girman karbun eh, ka shine ya ba ka walittaka a'a kaza din ka a'a ba wannan bane ba sannan ya ɗan uwa mu sani cewa ita walittaka wata sifa ce ta bayan Allah na gargari wacce tsoron Allah ya ba su ita akwai romo da gaggagan lada da mutum yake samu idan ya kasance mai ita ko ya kasance da ita na farko idan ka zama mai tsoron Allah to ka sani a duk duniya ba wanda ya kai ka daraja a wajen Allah sai Allah ba a samun daraja a wajen ka don abin duniya dan ka mutane kuɗi baya nuna cewa Allah ya santa. dan ka mutane yawan ƴaƴa ya nuna cewa Allah ya santa. dan sai abin yi kake baya nuna Allah ya santa. kai kan rigar ka baya nuna Allah yana son ka kai kan fatar jikin ka baya nuna Allah yana son ka sharadi ɗaya ne tak Allah yake son bawa dan shi shine tsoron sa ubangiji ya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ya ku mutane mu تعلموا ku daga namiji ɗaya da mace ɗaya duk mutumin da ka gani a duniya uban mu ɗaya ne duk mutumin da ta gani a duniya ruwan mu da yake asalin mu guda ne dan haka rarrabuwar kai ba namu bane kada ba namu bane inda za mu tuno asalin mu ballanta na wani ne wani gori ni dan kabila kaza ne kai dan kabila kaza ne ni dan kasa kaza ne kai dan kasa kaza ne ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana duk dai asalin mu ɗaya ne kaza yake ko min adam wa adam min turab dukkan mu yan adam ne adam kuma ta kama muka yi ubangiji ya rarraba yaranmu ne da launin fatanmu da kasashenmu don mu daga amfanuwa da junanmu yanzu idan da a ce mu hausawa ne da abincin mu irin na hausawa kaɗai muke ci da ba za mu mori amala ba tunda babu masu amala a cikin mu da ba za mu mori addinin baki tsere burabusko inda a cikin mu babu masu burabusko amma in kimar Allah da iya kari na Allah sai yasa waɗansu su zama hausawa akwai abinci irin na hausawa wasu zama yarbawa akwai abincin yarbawa waɗansu zama inyamurai akwai abincin inyamurai ke da abu ko ba haka ba wata rai in ka fito ka fito ya gundure ka sai ka ci amala in ka ci amala amala ka gundure ka sai ka ci abu in ka ci abu ya gundure ka sai ka ci burabusko in ka ci burabusko ya gundure ka sai ka kafa jefaje na kaji ba na ko a cikin kabila sai Allah ya ta dadda samu yake na yi muku haka ne don ku mori duniya don ku mori juna don ku amfana da juna yau idan da yare ɗaya kaɗai ake a duniya to da samun mafi na samun aiki ma kun yi ɗaya amma yanzu za ka ga wani ka kawai kafinta ne yarin ka shiga tsakanin mai yare kaza da mai yare kaza yana fassara musu kare yake cin abinci in ba Allah ba wa zai yi wannan ya kama maka da aiki cikin sauki ga nan makarantu na gaba da sakandare Da tsangayoyi na fakanti na languages inda ake koyon yarurruka to inda yaren ɗaya ne wani yare ba ka je koya babu to a ce bambancin yare ba matsala ba ne ba in ka ce wani kabila kai ma ai kabilar ne ko ba haka ba to da haka Allah subhanahu wataala yake duk mu muka yi wannan kuma kada wannan ya tayar muku da hankali amma ku sani ko ku a wajen mu shine tsoron Allah ku yanzu suka hauki da ita bai ce shi Allah ya fito a Najeriya zai ta kabila ta kila ita ta fi yawa wannan maganar banza ce kai ma suka ɗauki tono je aka jefa ka bacewa za ka yi kada da yarda ya shi ya fi kowa a Najeriya saboda a kudu shi ne ya fi kowa yawa a'a sai ma aka ɗauke ta aka jefa ka wani waje fajewa za ka yi yanzu ku kalle mu mu bakaki gaba ɗaya in aka tafi aikin hajji ko kuma sai dai ka rinka ganin mutum ne kamar wake a cikin shinkafa bacewa muke ma gaba ɗaya sai ka dawo gida kuma ka zo kai ta da jijiyar wuya kukunci ka kukuna da yawa ina yawan yake Ba ka fi duk dukkan baki ba a jikin farin sa haka Allah yake dai ku sani mafi tsoron ku a waje na shi ne mafi girman ku a waje na bai rage in ya jika tsoron Allah ya ka a wajen Allah in ya muri in ya jika tsoron Allah ya ka a wajen Allah babarbare in ya jika tsoron Allah ya ka a wajen Allah bature in ya jika tsoron Allah ya ka a wajen Allah darajar a wajen Allah tsoronsa da ka fi sauran shi ne kaɗai sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ga abubuwan da za mu samu na moriya idan muka ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yake in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu ghafurur rahim in dai kuka ji tsoron Allah to Allah madaukakin sarki zai ba ku wayo da dabarar rayuwa da gane gaskiya da ƙarya cikin sauki da an ci kwaikwayo wani abu an kawo maka in kana da tsoron Allah cikin sauki sai ka gane ai wannan abu dabara ce kawai wannan abu jamfara ce wannan abu ko wannan ne wannan abu rufa'i da ne saboda ne saboda kana da tsoron Allah Allah zai ta haskaka maka mutane suna cikin wahala kai kana cikin sauki an yi wa wancan ko wannan sai Allah ya tsayar da kai Ɗan faki sun kama wancan sai kuma ka wuce an yi wa wani kaza kai ka tsira wani ya kwana bai yi bacci ba kai kwana kana baccin ka ba ka da wata damuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka tsoronka da haka ka san in ka samu Allah in ka rasa Allah ba ka da wata fargaba a rayuwa ba ka da wasu tashin hankali ba ka jin wani ya fi ya hana ka abin da Allah ya kaddara maka za ka samu ba kuma ka jin wani zai iya ka abin da Allah bai kaddara maka ba gaskiya kana da wannan ka gama da duniya domin mafi yawancin mutanen duniya wannan ita ce matsalar su ya nemi wani abu bai samu ba hankalinsa ya tashi jininsa ya hau yana neman wani abu an nuna masa dawane dawane in baka saba kafa da su ba za ka samu ba sai dai da tsoron Allah ya manta ma da Allah ya kafe shi da kanka wani kusa da wannan asara ce da saba tafiya wani ne ke wani tattara an kun a ya duk lokacin da kuka yi ayyukan laifi sakamakon tsoron Allah ku da duban ku da za ku zuwa ga Allah sai ka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya muku a wata ayar Allah yake wa man Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yake tsoron Allah Allah zai rinka sa masa mafita a dukkan wani halin kuncin da ya samu kansa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai turo ma arziki ta inda ba ka tsammani sai ka ga sana'arka mutane duk ba su fahimce ka ba kai ko sanan kake ta da dalolinka ba wanda ya sani amma sai ka ga mutane sun raja a wata sana'a suna da jan wahala babu gobe sai wahala amma babu moriya saboda ne ba su haɗa abin da tsoron Allah ba amma tsoron Allah yana sa ɗan abu kan ɗari mai yawa duk abin da ka sani ko mun san ɗan sarka in dai da tsoron Allah a cikin ka to albarka ka sun ta bayyana da yawa da cikin malamai sun yi ilimi amma da babu tsoron Allah sai Allah ya tafi da ilimin su ya wakar da su amma wani ɗalibin ilimi ne bai taka kara ya karya ba a fagen ilimi tsoron Allah ka yasa Allah ya albarkaci ilimin ba to haka nan da yawa daga cikin masu kuɗi sun yi kuɗi babu tsoron Allah amma sai ka ga wani mai kuɗin da bai taka kara ya karya ba in Allah ya haɗa masa kuɗin da tsoron Allah sai ka ga sunansa ya gani na wa'insa da yawa masu mulki suna ta mulki babu ƙarfi babu martaba babu ƙauna a zukatan talakawa saboda karancin tsoron Allah amma da mai mulki ya haɗa mulki da tsoron Allah sai ka ga Allah ya masa albarka ubangiji ya sanya masa ƙauna ta talakawansa a lokacin da wasu suke ba da kuɗi don a so su ana son sa babu ko sa wannan yana daga cikin albarkar tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa man yattaqillaha يكفر عنه سيئاته ويقبل له أجرا duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ta kankare masa zunubansa kuma Allah madaukakin sarki zai rinka kamba ladan ka zai ke aiki tare da wani amma ladan ka sai ya tare na wani saboda ka da yanki ne tsoron Allah za ka yi uwa idan kuka kalli tsoron Allah za mu ga cewa shi ne gabaki ɗaya abin da ya kamata rayuwar mutum ta a kansa asalin kalmar tsoron Allah a larabci an ciro ta ne daga abu ya a tsayi kariya shamaki ta kanga tsayi suka ce biya an kaza ala bainaka wa baina azabillahi wa kaya shine ka sanya kamaki da katangar karfe da ganuwa tsakaninka da azabar Allah to da yaya ake tsare kai daga azabar Allah ba da ba da katangar bulo da bulo bane ba da katangar karfe bace ba da katangar rodi ko aluminium ko dutse da dutse bane a ana sanya kamaki ne tsakanin bawa da azabar Allah ta hanyar bin Allah cikin umarninsa da kuma gujewa saba masa cikin hananansa da aka ce sa malamai suka ce an tada ala na azabin bain azabillahi wa kaya intikalin awamir wa tinadin nawahi ka sanya kamaki tsakaninka da azabar Allah ta hanyar bin umarninsa da rike wa hananan da wannan shine tsoron Allah an tambayi Abu Huraira yaya tsoron Allah yake sai tambayi wanda ya tambaye shi yake amma salatta tariqal zakau kai ne tambaya ta taɓa bin hanyar da take tuntuɗe da kayoyi sai ce na taɓa bi sai ce idan fama hanilta ko idan izan kaifa sana'ata to da kafa hanya ne cike da kayoyi ya take wajen tafiya sai ce kamar kuwar sahabi ina kallon inda zan sa kafata da inda zan cire inda zan sa kafata da inda zan cire to haka ake so mutum ya rayu ba komai ya zo maka kai ba sai ka tsaya tsaye ɗan ka kalle shi inda sunan addini yake ya cika sharuɗin da Allah ya yake sai an bi ku addini yake tabbata kar ka bi dinna rubutu kar ka bi yamima ka sa kiɗa domin za ka wayi gari ta yi hasara an tambayi Ali ibn Abi Talib me yake nufi da tsoron Allah sai ce huwa al-amalu bi tanzim shine aiki da abin da Qur'ani ya zo da shi wal istidadu li yawmir rahim sannan tana idan ranar barin duniya ita ce ranar mutuwa sannan wal khawfu min al da kuma kiyayar mabuwayi babban sarki shine Allah subhanahu wata'ala da haka ya ɗan uwa tsoron Allah shi ne maganin dukkanin wata fitina da dukkanin wahalar rayuwa ba ku yi gaskiya ce bin Allah maganin wayo Allah ibn al mutad yana da fayyace bayani da kuma ma'ana ta tsoron Allah sai ce kalli zunuba kabiraha wa kabiraha ta tuka ka fita daga hanyar zunubai manyan manyan su da kananan su wannan shi ake nufi da tsoron Allah sai ce wa hunaka mashin fawqa ardi shawqi yahzaru ma yara in za ka rayu a duniya ka yi rayuwa irin ta mai tafiya a kan hanya mai jinkata da kaya idan ka yana kallon da zai saka sai ce la ta'firan na min az-zunubi kabiraha wa kabiraha In al ba na al-hafa a hirsun ka kada ka rinka da zunubai kan ƙanana. ballantana kuma manya da ka sani manyan duwatsu da kafu da kafon fari suka taru suka zama manya da yawa wani yana ganin aiki ne kan ka za ta kara karya ba gasuwa ne da suke kaza ko aiki ma ta nan muka koma wai kudu ya ga mai da ƙananan ake jawo da a zama manya da ta yaƙin uwa gujewa tsaba wa Allah da tsoron Allah a fili ko a koye wannan shi ake nufi da tsoron Allah kuma wannan shi ne jikin rayuwa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh dan Jabal yake ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake akwai mutumin da in a gaban mutane ne baya saba wa Allah zai ta yin abu mai kyau amma ka idan ya kuya to kuma kare ma ba zai abin da yake aikata ba to wannan ba mai tsoron Allah ba ne. wannan shine ayyul mura'i wannan shi ne meriya ganin kuɗi da mutane yana yin abin da za a ce madalla amma idan ba mai ganin ba. Yanayin abin halafir to wannan ko kasa babu ba alama ba ce ga mutanen kwari ba alama ba ce ga mutanen kirki masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da aka wanzu ana ya ba da da'ida ittaqillaha haythu ma masu da tsoron Allah a cikin inda kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana inda ma'ajin tsoron Allah yake a jikin ɗan adam manzo Allah ya nuna kirjinsa yake a hauna kawuna hauna attaqawa tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake to me ake nufi da tsoron Allah a nan yake da yawan waɗansu mutane suna yi wannan hadisi na manzo Allah mummunar fahimta sai mutum ya kula tsiyar ka in kai magana hadisi a haddaka wa hakuna ai tsoron Allah a nan yake musamman samari waɗanda ba sa yin kida ko kamala waɗanda ba sa yin abin da ya dace da ‘yan mata shi ga budurwa ta fita tsirara ta yi shiga irin ta arna ba shigar musulunci ba in an mata magana ce ai tsoron Allah a zuciya ce wannan ƙarya ne tsoron Allah akwai wanda yake a zuci akwai wanda yake a fili da Allah yake a sa hijabi sa hijabi ma tsoron Allah ne in kika sa hijabi tsoron Allah ke na sa hijabi babu biyo to haka nan ka ga saurayi yi askin banza ya yi afdawun ya zazzabo da wajen rabin zuwa wuce in an yi magana ce to ya kasa kawar na ai dai tsoron Allah a zuciya yake An ya kake ba ka tsoron Allah da kana tsoron Allah da ta bi kunya bayan Allah domin yana da cikin kalmomi masu tsada da annabawa suke wa mutane wa'azi da su annabawan farko idan lam tastani fasna ma shika kuma duk mutumin da baya jin kunyar bayan Allah ba ma jin kunyar Allah kuma mu sani shaidar da mutanen kwarai suka bayar game da mu wannan shaidar ita ce tabbatacciya har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka ya yi uwa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da koransa ba wai dan ba mu da shi ba sai dan mu ƙara. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta duk da kasantuwar ta shine shugaban masu tsoron Allah domin ya ce ana afshakum lillahi wa atqakum lahu na fi su sanin Allah kuma na fi su jin tsoron Allah a kowace yake ɗauka jin tsoron Allah shi ne kada ya ji daɗin duniya in yana da kuɗi ya ta barin kansa da yunwa ya ta kafi kafi mai kyau ya ci kwanciya a kan katifa mai kyau ya ci gina gida mai kyau wai wannan shi ne tsoron Allah wasu daga cikin sahabbai sun kuskure suka tambayi matan annabi ya annabi yake rayuwa aka ce musu annabi yana da mata wani lokaci ya ci azumi wani lokaci ya ci abinci kuma wani lokaci da daddare ya barci ya tashi ya sallah da suka fito sai suka ce to ya zani mu haɗa kanmu da annabi aiki annabi Allah ya gafarta musu zunubansa haka sai ɗaya daga cikin su ce ni kan ni da mata har abada ba zan yi aure ba ɗaya kuma ya ce ni da cin abinci da rana har abada kullum azumi zan ta yi ɗaya kuma ya ce ni da bacci da daddare har abada kullum sallar dare zan yi. ba ji annabi yana jin su sai ta kan ya fito sai ce ku ne waɗanda kuka tambaya a gida na aka gaya muku halaye na kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce sai ya ma'aikin Allah sai ce ku sani na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoronsa amma tare da haka ina cin abinci ina azumi wata rana ina yin bacci ina yin sallah kuma ina auren mata kamar da jiba an sunnati falai sari masu addinin buda sun ɗauka tsoron Allah shine ne kar a shiga ilwa yasa za ka ga daga cikin masu addinin buda a ƙasar India ko a ƙasar china akwai waɗanda ba sa shiga inuwa kullum a ranar ciki ka ga mutum ruwan jikinsa ya tsotse ya tsotse ya buce kamar rakumi ya daina gumi wani ba ya cin nama sun ɗauka in dai za ka ci nama ba da za a yi ka zama mai tsoron Allah akwai waɗanda suka ki aure akwai waɗanda ba sa sa tufafi mai kyau rara ma suke tafiya wai saboda tsoron Allah wannan duk ba tsoron Allah bane tsoron Allah ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka ba Allah ka ce mai kyau ka sha mai kyau ka guje wa saba wa Allah ubangiji yake kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalifatan yawm al-qiyamah wa ya haramta jin daɗin da Allah ya goye wa bayan sa su dadi da shi da dadadan abinci babu wanda ya hana yana yake tafi da su wannan abu na kowa da kowa ne a rayuwar duniya amma an je lahira kuma sai masu imani da aka ya ɗan uwa har tambayi imam Muhammad dan hanbali to mutum zai iya jin tsoron Allah kuma da daloli a aljihun da yake kwarai nan ma ake gane mai tsoron Allah ga ai ka ba sa gane mai tsoron Allah ne saboda kudi ba su jinta ba amma in kana ka gane wani da gaske na Allah ne alaka kudi ta haɗa ku ba nan ce za ka gane da gaske mai tsoron Allah ne ko ba mai tsoron Allah ba ne a'a alaƙar namiji da mace ta jinta tsakaninka da wata budurwa a nan za a gane mai tsoron Allah ne ko ba mai tsoron Allah ba ne ba ya Imam imamu ahmad ya ce ana tsoron allah da cin mai kyau da shan mai kyau da tasira mai kyau da tufafi mai kyau amma da bin allah da gujewa saba wa allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sau da dama ina faɗa wani talakan da za ka ga kullum yana masallaci iya kasuwa ce ba ta gara ba da ta gara za ka neme ki ka rasa za ka mu gane ya ɗan uwa kada alaƙar mu da Allah ta zama alaƙa ta tsakanin mu da ƴan kwana-kwana in mun shiga matsala mu ne shi in ba ma matsala babu ruwan mu da shi to Allah baya son wannan a lokacin da kake cikin wadata da ni'ima da jin daɗi ka saba da Allah to kai ma in ka shiga tsanani ubangiji yana da alƙawari sai ya saba da kai shine maza Allah yake ta'arraf ila Allah ya rafa ya'rifka hijja nuna wa Allah sabo da sanayya tana cikin wadata in ka shiga matsala to shi kuma sai kawo maka agaji da canjo ma'ana lokacin da kake da kuɗi a kanka a masallaci a kanka da yawan azumin litinin da alhamis a kanka da sadaka a kanka da kaza amma ba sai ka fada kwata ka shiga matsala sannan ka zo kana neman lakani da neman mafita sannan a ce torin ka sallah ga maladar za ka samu warwarewar al'amura yin sadaka da kotai bayan da Allah ya baka miliyoyin kuɗi baka yi sadaka ta abu mai daraja ba mai kima sai yanzu zaka dawo sadaka da kotai da sadaka da kuɗi kuɗi kai ma an baka kuɗi kuɗin kaki Allah ma dauki sarki ya nuna mana gaskiya ba mu kwan mun Allah na kuma sallam kullum yana da yankin addu'o'in da yankin ne karshe Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ka ko kana da tsoron Allah ka daɗa roƙon Allah ya daɗa tabbatar da kai kan wannan tsoron Allah naka ya ubangiji ka tabbatar da mu a kan tsoronka ka raya mu da tsoronka ka kashe mu da tsoronka ka tashe mu cikin masu tsoronka ma annabi na wasu jiki na wasu da'i wasu na wasu hafsa wa da'i ta wasu ka wasu na ma'arifa wa rahmatullahi da yawa